zalunci Allah baya zalunci Allah bai yadda Allah ya halitta ya ce haramun ne bai yadda ya zalinci wani ba cikin halittunsa saboda ya ce inna Allah la yadlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yadlimun saboda Allah ya ce inna Allah la yadlimu mithqala dharra wa in tabu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ajran 'azima Allah baya zalunci daidai da kwayar zarra Allah ba zai zalunci bayi ba Allah ba zai zalunci kowa ba wa nadawu al-mawadin al-qisal yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Allah bai yadda da zalunci bayan uwa shi ya zo cikin hadisul qudsi Allah azza wa jalla ce ya ibadi ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم الله يا na حقيقة أنا حرمت ظالمتي أكم كينا أنا حرمت ظالمتي أكم كينا tare da cewa Allah shi ya samar da mu shi ya halice mu shi ya kawo mu wannan rayuwa da babu mu amma Allah bai yarda ya zalunci kowa ba tare da cewa kuma Allah shi ne kowa yake kuma na sanya zalin abin haramtawa a tsakanin ku da kada ku zalunci juna to Allah baya zalin kamar yadda muka sani kamar yadda ita ce aqida ta musulunci daga Allah yake wa ma'alakna min qaryati ba wata al'umma da za mu halaka ba wata wata jama'a da za mu halaka illa laha munzirun face tana da masu gargadi mana ba wata al'umma da Allah zai halaka da kowane irin nau'in halakawa sai ya tura mata da manzo ya kira da zuwa addinin Allah ya kira da zuwa hanya mai kakkiya amma wannan al'ummar ta to daga nan ne sai halakawa ta biyo baya amma duk al'ummar da Allah ya tura mata da manzo ya tura mata da annabi Haka kira ta zuwa gaskiya Haka kira ta zuwa bautar Allah wannan al'ummar ya zanto ta amsa Allah ba zai halaka ta ba amma al'ummar da Allah ya tura mata da annabi ya tura da mace da manzo ya kira da zuwa da ya kalaita Allah da tsayin da ubangiji da dokokin Allah ya zamto wani al'umma ta gangare ta fantare ta hau kujerar taki ta ƙi imani da Allah su sai halaka ta biyo bayan wannan al'umma amma kaga bayan Allah ya yi yanke hanzarin al'umma bayan Allah ya haifi ya isar da sako da al'umma cewa shi ne malin shi ne abin bauta shi ne abin tsarkitawa ba wani abin bauta in baki ba al'ummar ta bujire sai Allah ya halaka ta wani abin da yake nuna mana adalcin Allah wanda wannan aya take nuna mana shine lalle Allah shi ya kowa adalci halittar shi ya halitta mutane shi ya samar aljanu shi ya halitte su amma ba zai yi wa mutane azaba da aljanu ba sai sannan irin wannan aya akwai kamanni akwai masu gaba da ita cikin alkur'ani da yawa da Allah yake nuna cewa ba zai zalunci al'umma ba zai wato halaka al'umma ba sai bayan an mata wato gargaɗe a wata ayar a suratul isra Allah yake yana maganar kiyama ranar kiyama ranar da kowa sai ya je ranar da ba wanda zai zanto bai je wannan rana ba maza da mata mutanen farko da mutanen ƙarshe duk sai Allah ya tara ya tara mu a wannan farfajiya ta kiyama a cikin wato suratul isra Allah yake cewa kullu insani alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawm al qiyama yawm al qiyama kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى mahallu shahid sai Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba za mu yi azaba ba har sai mun tura wa al'umma manzo ta ki karbar wato abinda Allah ya aika mata to sannan sai azaba ta biyo baya amma Allah baya halaka al'umma ba ya mata gargadi ba baya wato jefa ta cikin azaba ranar kiyama bai turo mata da manzo ba saboda adalcin Allah a cikin suratul an'ami ranar na kiyama Allah zai ce wa mutane da aljanu ta hannun mala'iku Allah ya ce ya ma'ashir aljinni wal ins alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yaqussuna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna ala anfusina wa garratum alhayatu ad-dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون kaga Allah zai ce ya ku taron mutane da aljanu shin manzanni na ba su zo muku ba suna kissanta muku ayoyina suna karanta muku ayoyina daki daki filla filla suna gargadin ku haduwa da yinin ku wannan manzanni na ba su zo muku ba za a ce wa mutane da aljanu bayan an tara su a farfajiyar kiyama an shigar da su kafin a shigar da su ta za a yi musu wannan tambaya ko kuma bayan sun shiga wutar ne mala'iku za su tambaye su alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa ya yi kuma haza sai wato kafirai kafirai da aljanu da mutane zai ce shahidna ala anfusina sai su ba da ce da kawunan su cewa eh an kisar musu da sako e manzanni sun zo musu eh ma'aika Allah ya turo amma su ne suka ƙi yarda da abinda Allah ya yi umarni cewa a yi na imani da shi da kaɗaita shi su ne suka kiyarda wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin suka ba da shaida kan kawunan su cewa su arna ne su kafirai ne sai Allah yake cewa zalika allabi yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wannan ya faru ne saboda Allah ba zai halaka al'umma ba ta kan zalunci bai aika mata da kowa ba kuma ya kama ta ya damke ta ya mata azaba Allah ba zai wannan ba zalika allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun irin waɗannan ayoyi suna nan daban-daban a suratul hud wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha salihun a suratul qasas wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil kura illa wa ahliha zalimun Allah ya yi wa bayi azaba yan uwa jama'ar musulmi sai bayan an yanke wa mutane hanzari sai bayan mutane an kisar musu da hujja sun ki sai Allah ya kama su da azaba ranar kiyama haka a yau duk wanda ya zamto ga wata karna yana yi amma bai san cewa Allah ya haramta ba ya zamto hujja ba ta je kunnansa ba zai iya samun hanzari a gaban Allah ranar kiyama yana wani aikin sabo yana wani aikin barna amma ba wanda ya kisar mai da cewa wannan aiki da kake yi laifi ne wannan aiki da kake aikatawa sabo ne a baki aya a bashi hadisi ya zamto ba wanda ya yanke mai hanzari yana yin abin ne bisa jaye bisa rashin sani yana ganin kamar ba laifi ba ne kamar ba sabo ba ne da kiyama Allah zai iya saurara sa amma duk wanda ya zamto yana yin wani aiki da Allah ya haramta kuma ya san aikin haramun ne kuma an isa mai cewa haramun ne ranar kiyama ba shi da hujja a gaban Allah ba shi da hanzari a gaban Allah ba shi da ikon ya ce ai Allah ba iyar mun ba ai Allah ba isar mun ba ai Allah ba wanda ka turo mun Allah ya turo manzanni kuma ya kyale malamai magadansu wato daga nan har a naɗe ƙasa manzo Allah sallam ya ce wato al-ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilma faman aqadahu aqada bi hajjin wafir malamai magada annabawa ne annabawa ba su bar gadon zinare da azurfa ba abinda annabawa suka bari a wato lalitarsu ta gado shine wato al'il ilimi na wato littafin Allah na wahayin da Allah ya saukar musu wanda duk ya riko da ilimi ya yi riko da rabo wanda yake mai gwabi ga haka Allah ba zai wa bayi azaba ba sai bayan an an yanke musu hanzari Allah yake zikira wannan tunatarwa ce wa ma kunna zalimin Allah ya ce mu ba azzalimai bane Allah baya zalunci kamar yadda na gaya mana kuma ayoyi ne daban-daban suka wato bayyana wannan je kamala Allah azza wa jalla ya dawo magana akan alqur'ani littafin Allah qur'ani littafin da yake buwaye littafi littafin da ya kunshi juz'ai guda 30 ya kunshi izuzuwa har guda 60 littafin da ya kunshi a surori 114 alqur'ani ya kunsa ya kunshi ayoyi fiye da shida wannan littafi saboda kuma sauƙewar Allah kan kawatu wanda bai san komai ba a larabci ya hajjace ya ɗauki tawada da alƙalami ma ya rubuta tun daga alhamdulillahi rabbil alamin a sura farko suratul fatiha har min aljinnati wan nas sura karshe suratul nas wanda bai san zo na kace ka da larabci ba amma saboda Allah ya yi alkawarin sai ya tsare wannan littafi nasa sai ya kare littafinsa ba wata barna da za ta zo alkur'ani ta gaba da baya innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum fa innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم عميد أو آية الله يتي إنا نار نزلنا الذكر وإنا له لحافظون القرآن كرر للتابين القرآن صرر للتابين با wanda zai iya ƙara harafi ɗaya ko ya rage harafi ɗaya face asirinsa ya tonu face wato asirinsa ya fallasa alƙur'ani Allah ya tsare al'kur'ani tun daga lokacin da za a kawo shi zuwa Allah alaihi salatu wassalam Allah ya ba wa alkur'ani kariya wato ce danu aljanu kenan suna taka junan wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan su tafi sama dan su je su tato maganar mala'iku dan su jefa cikin kunnuwa wato bokaye su dinga ba wa bokaye labarin ai za a yi kaza a lokaci kaza ai zaben na na 2023 ai wane ne zai zama shugaban kasa ya zamto mala'iku sun tattauna tawayi da Allah ya mutu a sama sai aljanu su taka wannan ya haukan wannan game da manzon Allah ya faɗa wannan ya haukan wannan wannan ya haukan wannan har sai sun je inda kofar sama take sai aljani na can ƙarshe na can sama sai ya zira kunne yana sauraron mai mala'iku suke tattaunawa me Allah ya zartar a wannan shekara zai faru me Allah ya kaddara wani zai zama me Allah ya kaddara za a haifuwa ne Allah ya kaddara wani zai kuɗi Allah ya kaddara wani zai yi talauci sai su dinga sato waɗannan maganganu in sun sato su aljanu kenan sai aljani na can sama sai ya maza ya gaya na da wanda yake ya taka shi ma wannan sai ya zuro magana zuwa na ƙasa da shi har ya zamto ya zuro ta zuwa aljani na ƙarshe wanda yake kan doron ƙasa shi kuma sai ya ɗauki maganar sai ya je ya isar da ita zuwa kunnen boka ya gaya wa boka ai kaza da kaza da kaza zai faru a wannan lokaci amma sai boka shi kuma sai ya garwaya sai ya cakuta da ƙarya ɗari ya dinga gaya wa mutane to Allah azza jalla da ya kaddara zai saukar da alkur'ani sai ya sa aka wato tsare sama ya zamto aljanu ba za su iya zuwa su sauraro wata magana ba saboda Allah zai yi wahayin al'ƙur'ani zuwa manzo alaihi salam shi yasa da kansu wato aljanu suke cewa wa anna kunna ƙudumin minha maqaida lisam kamar ya sami il'an ya jillahu shihabar rasada suna ga aljanu suka ce da muna sauraro magana saba. muna kasa kunne mu jiwa mai mala'iku suke tattaunawa na wahayin da Allah ya mutu amma yanzu wa man yastami al'ad wanda di ya je kasa kunne yanzu to zai haɗu da bala'i aljanu ba suke gaya wa junan faman yastami al'ana wanda di ya kokarin sauraro wata magana da mala'iku suke tattaunawa a junansu, wanda wa wahayin Allah ne yajillahu haɓar rasada zai haɗu da wato tauraro mai aman wuta wato shine yula tauraro mai aman wuta yana dakon ya zo ya harbe shi ya halaka shi kamar yadda Allah azza ya bayyana ba ayoyi ɗaya ba wa saman nan Allah ya tsare ta ya sanya taurari su zamto wato kariya ga sama inna zayyana sama a duniya bi zinatil kawakib wa hibzan min kulli shaytanin marid لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ظهورا ولهم عذاب واسع الله يتي illa من كذب القذفة sai wanda ya kokarin sato magana ba ba wuce habun saqib sai wato tauraro mai tsananin haske yula kenan sai ta biyo ki in ta samu dama feta ta wato halaka ki ya zamto ya halaka ayoyi daban-daban Allah ya yi wannan bayani wajen alna fi samun ne Allah ya ce walƙar zayyana sama a duniya bi masabiha wa hibza haka Allah ya fada wata ayar wala qad zayyana samaa dunya bi masabiha bi masabiha ya fadi wannan a cikin suratul hijri da haka wato Allah yana maganar kariya da ya bawa alqur'ani wa ma tanazzalat bihi shayatin alqur'ani ba ke danu ne suka saukar da shi ba wahayin Allah ne mala'iku ne Allah ya turo bisa shugabancin mala'ika jibrilu alaihi salam an gaya man a baya a wannan sura وإنه لتنزيل رب العالمين نزلت به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ملائكة جبريل يسوكد القرآن كم منذ عليه الصلاة والسلام عيسى مرن الله قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين القرآن ملائكة جبريل يزود الشيء أمتعهم وهي جمائك عليه السلام نضع ينبغي لهم baya kamata ga aljanu su sauka da alkur'ani shaidanu kenan wa ma yastati'un ba za su iya wato saukar da alkur'ani ba Allah ya ce innahu an yastati la ma'zulun su wato gabarin jiyo magana yanzu la ma'zulun ay la mubadun an nisanta su an wato nisan nisanta su gabarin su iya zuwa su saurari maganar da Allah azza wa jalla yayi wahayinta zuwa mala'iku je gabala Allah azza wa jalla yace fala ta ma Allah ilahan akhar ya manzon Allah kada ka kira wani abu bauta na daban tare da Allah Allah ya san manzon Allah ba zai kira kowa ba in baki ba amma wato an yi wannan magana ne zuwa manzon Allah mu al'ummar ake wato nufi da wannan magana domin da dama umarnin da Allah zai bayar cewa kar ayi kaza za ga kamar an fuskantar da abin zuwa manzon Allah amma baki ake nufi ba ana nufin ɗaiɗaikun al'ummarsa ana nufin mu jama'arsa mu ne akwai yiwuwar wani mu ya kira wani ba Allah ba amma manzon Allah a matsayinsa na manzo a matsayinsa na jakadan Allah a matsayinsa na shugaban halitta ai ba yadda za a yi kira wani ba Allah amma magana ce da aka fuskanta da ita zuwa gare shi ana nufin al'ummarsa ana nufin ɗaiɗaikun jama'arsa amma ba shi ba alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah ya ce ne wala tatu min dunillah ma la yanfa'uka wala yadurruka fa fa'alta fa'alta na ke idan min az Allah ya ce manzo Allah kar ka kira wani ba Allah ba wani nan kowa ne ne wanda ba zai iya amfanar da kai ba in ka kira shi ba zai kuma iya cutar da kai ba in ka mai tawaye sai Allah ya ce fa in fa'alta in ko da za ka aikata bisa kaddarawa wato lalle da ka kasance daga waɗanda suka yi zalunci ana nufin kuma mu kirkai daga waɗanda suka yi kirka manzan Allah zai yi kirka manzan Allah zai yi zalunci manzan Allah zai kira wani ba Allah ba ta ga manzon Allah duk ba zai waɗannan ayyuka ba amma ana gaya wa manzon Allah ne dan mu al'ummarsa mu shiga dai ta yi mu kamar yadda Allah ne ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-kafirin an yi wahayi zuwa gare ka ya manzon Allah an yi wahayi zuwa waɗanda suka gabace ka cewa wallahi da za ka yi kirka da ayyukan ka sun lalace Allah ya ce balillah fa'bud Allah kawai zaka bautawa wa kun min shakirin ka zamto daga masu godiya kaga manzo Allah ba zai shirka ba manzo Allah ba zai kira wani ba Allah ba amma an ambaci manzon Allah ne saboda wato mu sa kowa ya shafa gocin sa ruwan alwala to shine nan Allah ya ce fala tadu Allah ilahan akhar kar ka kira wani abin bauta na daban tare da Allah ya maiki alayka salatu wassalam kada kuna min mu'azzabin sai ya kasance daga waɗanda za a yi azaba in ya zamto ka kira wani ba Allah ba a ce kaga ba a kiran kowa a ce jama'a kun ga ba za a kira kowa ba kenan to wanda ka tashi kira ba Allah ba cikin abin da Allah ne kawai yake yi to kai abin da Allah bai yarda yi ba shine kai shirka ka tashi faduwa ka kira wani salihin bawa kai kira wani mala'ika kai kira wani annabi kai kira wani mursali na ka kira aljani to ka yi kirka domin kiran wani ba Allah ba kirka ne cikin abin da wani ba zai iya ba wane ba ni lafiya wane ba ni yaya wane kawo min taimakon agaji na arziki na samu arziki na zamto mai wadata mawadaci ga wannan ayyuka ne da wani ba Allah ba zai iya ba ba da yaya ba wanda yake yi sai Allah Allah ne kawai zai iya baka da ko ya hana ka da saboda Allah mulkin sa kasaitacce ne ikon sa ne ya bada ƴaƴa ko da ya bada maza zuriyan ko ya bada mata zuriyan ko ya hada mutum maza da mata ko ya kyale mutum ma juya ba baya haihuwa Allah dai yana yin wannan mulkin Allah ne ikon Allah ne lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha habu liman yasha inasa wa ya habu liman yasha az-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir kaga aikin Allah ba wanda zai ba ƴaƴa sai Allah yasa annabi zakariya alaihi salam lokacin da ya tsufa ya zamto ya kai wajen shekara ɗari a duniya sai ya kuma gashi bai taɓa haihuwa ba bai manta da cewa Allah ne kawai yake ba da haihuwa ba ya iya kira kowa sai ya kira Allah Allah da kansa ya ba mu labari zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya idna ya an safiya ya kira Allah ɓoye kira wanda yake mai da rabbahu ni da an safiya ya ce wa Allah qala rabbi inni wa ana al'azmu minni wa jala ar-rasu shayba wa lam akun bi du'aika rabbi taqiya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa mar'itiyaki qala kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayyin وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال ربي اجعل لي آية يجعل سام علامة جزم جاني ما ta samu juna biyu. mata ta samu wato wato ciki sanya min alama sanya min wato aya rabbi ja'alli aya qala ayatuka alla tukallima an salasa layalin sawiya za ka wa mutane magana tsawon wato yini uku a jere jarare guda uku a jere ba za ka iya kowa magana ba in ka buɗe baki za ka yi magana ta yau da kullum ta al'ada Allah zai hana ka a ɗebo ruwa a kawo kaza ba zai iya ba amma zai iya yin zikiri zai iya yin karatun wato littafin Allah ya saukar mai amma magana ce ta al'ada Allah ya ce ba zai iya ba A, shi ne Allah ta kalli na salama na su ilai sai ga mutane sun tattaro sai mutane suka dinga barkowa Gaba, da yamma kudu da arewa bai na rajulin ya ji ilai wa bai na rajulin ya ɓasu rasula wani ya zo da kansa wani kuma ya turo ɗan aike ya ce je ka ji ne wani zai faɗa ne ya kira mutane فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال الله يتي يا بني عبد المطلب يا بني فهر بن لؤي يا أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفي هذا هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قال يتي يا أخو واجو بني عبد المطلب دنجي سليم يا أخو بني واجو فهر ابن, ابن لؤي يا بني لؤي يتي ينزلنا باكو الأباري yanzu da zan ba cewa ga dawakai can a bayan wancan dutse wannan dutse da nake kai na safa akwai dawakai akwai mutane da suka yo wato do suka taho da dawakai dan su yaƙe ku shin za ku gaskata ni qalu na'am suka ce eh za mu gaskata ka dan ba mu taba ganin kai kayya ba qala sai manzon Allah ya ce fa inni nadhirul lakum bayna yaday azabi shadid to ni mai gargadi ne zuwa gare ku cewa akwai azaba mai tsanani a gaba in ba ku yi imani ba a kala abu lahab abu lahab babban sani dan uwan mahaifinsa ne an munsare sai ya ce tabban laka sa'iral yau sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce amma da autana illa li hada yanzu a ce baka tara mu ba sai dan wannan wannan ne yasa ka tara mu a wannan kwari a wannan wato a farfajiya ta wannan dutse dan wannan ka tara mu fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ayoyin da Allah ya tsinewa Abu Lahab تبي جاء ابي لابي وتب ما غنى عنه ماله وما كسب سيسلى نار ذات لاب وامرأة هملة العرب في جريها حمل من مصر الله يتوكل بأن واتو آه، ودنا قايوي سورة المثل أولا حديث النبي إمام أما يدي حدثنا وكي حدثنا إسلام عن أبيه عن أيتة قالت لما نزلت من أيتة أول مؤمنين لأين آير أن تسوكا وأنذر عشيرتك الأقربين ka yi gargaɗi ga ɗanyin mabiya kusanci sai manzo sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah alaihi salatu wa salam ya zamto kama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya tashi فقال ya يا فاطمة يا فاطمة ابنة محمد يا صفية ابنة عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني min مالي ما قال لا يمسك القديس ya ce ya ke fadima yar muhammad ya ke safiya gwaggon zace yar abdulmuttalib ya ya ya ya bani abdulmuttalib ya yayan abdulmuttalib ba zan iya amfani da ku komai ba auren allah za ku tambaye ni abin da duk kuke so daga dukiyata na ba ku amma ranar kiyama ba zan iya muku amfanin komai ba haka manzo alaihi salatu wassalam ya gaya wa dangin yasa kowa ya tsaya ya Allah shine hanya mai billewa wa anzir ashiratak al-aqrabin ka gargadi dangin ka mafiya kusanci wa fi janaka liman ittabaka bil mu'min ka sassauta fuffikenka bima da ka mai tawadu ba mai girman kai ba liman ittabaka bil mu'minin ga waɗanda suka bi ka daga mu'minai ka zamto mai tawalu ka mara girman kai ka zamto mai risnawa masu imani fa in sauka in suka saba maka fa qul inni bari'un mimma ta'malun to ga ce hakika ni na baranta. daga abin da muke aikatawa na wato saba wa Allah ne abin da ne yarda da shi shine bin Allah jika babu shakka duk wanda zai yi da'awa za a cutar da shi za a gaya mai bakacin maganganu a wani sa'in ma za a yi kokarin ya zamto an taba mutuncin sa ko ma halaka shi sai manzo alaihi salatu wassalam Allah yake karfafa sa ya zamto mai amintuwa da Allah wa tawakkal ala al-azizir rahim ya manzan Allah ka dogara ya zamto ka amintu a bisa al-aziz mabuwayin nan ar-rahim mai jin kannan shine Allah bi ma'ana ya zamto daga da Allah ka dogara ka dogara da Allah ne baka dogara da kowa ba ba wanda zai ba kariya ba wanda zai tsare ka ba wanda zai kare ka gabarin duk wani sharri da wasu za su kulla duk wani makirci da wasu za su tsara to ba wanda zai baka wannan kariya sai Allah ka amince da wannan ka yarda da wannan ya manzan Allah alaihi salatu wassalam wa tawakkal ala al-aziz rahim ka dogara kan buwayayyen nan mai jin kannan shine Allah wallabi ya raka yi na tafin wanda yake ganin ka yayin da kake tashi don yin ibada don yin sallah wata baka fi sajirin kuma yake ganin jujjuyawarka fi sajirin a cikin masu sujjada su ne masallata inna shi Allah huwa sami'u shine a sami mai ji yana jin kowa duk abin da ka faɗa Allah ya ji duk abin da ka motsa Allah ya ji harakatu da sakanat na bayi duk Allah yana ji innahu huwa sami Allah shine as-sami'u yana jin kowa yana jin duk abin da muke aikatawa abin da muke tsarawa cikin dare da rana Allah yana jin yana jin motsin dukkan bayinsa yana jin wato motsawar kowa Allah azza wa jalla yana ji saboda as-sami'u ne wato ji sai ce daga cikin wato sifar Allah Allah yana ji yasa wata aya Allah ya ce qad sami'a Allahu قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إنه هو السميع العليم ألا كيف لا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ألا يعجب قدر وأن زوجتي ألا ما ودعتي ألا ما تلوتيني ألا فقيري ويسوني ما ودعتا يهودا وكينا ألا يتي يا جوانا بقل مغانا رسولة فتا يا جوانا مغانا مغنير مغانا da suka jingina wa Allah cewa inna Allah faqiru wa nahnu aghniya Allah yace sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqq wa naqulu dhuqu adhab al-harim da haka dai Allah bai ji Allah yana jin kowa abin da zaka saka tabbatar Allah yana jin ka kai ba ma yana ji ba ya sa mala'iku sun rubuta duk abin da ka faɗa duk abin da ka furta wallahi tallahi mala'iku sun rubuta abu ne mai kyau ka faɗa mummunar magana ka faɗa wato sharri kaiwa wani kaje kaiwa wani a makirci ka shirya wani ta hanyar magana Allah yana jin duk abin da ka faɗa ya sa mala'iku kuma sun rubuta kuma za a fito ma da takardarka kamar yadda na ambata mana ɗazu a cikin suratu wato al-isra wa kulla insanin ألزمناه طائره في عنقه ونخرج ban يوم Allah zai ce ba karanta ba da لكنك ga duk tun daga a na maganganunka har z tun daga ari har ya na maganganunka Allah zai ce ikra taba karanta littafin ka yau da kanka ka babi nafsu ga yau ma'alaika siba kai da kanka bayan ka karanta littafin za ka tabbatarwa da kanka ina ne ya fi dacewa da kai aljanna ko wuta bayan mutum ya karanta da kansa zai tabbatarwa da kansa ga inda ya fi dacewa a wato ya tafi Allah ya kiyaye da haka lalle mu jinga lura da me muke cewa Allah yana ganin mu Allah yana jin mu Allah ya sa mala'iku suna rubuta abin da duk muke faɗa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin lamuna ma tafalun duk waɗannan ayoyi suna nan a cikin alqur'ani a littafin nan littafin Allah da haka Allah yana ji yana ga inna innahu samiu Allah mai ji ne al'alim kuma Allah masani ne sai kamala Allah ya ce ya yi tambaya hal unabbi kun shin bana ba ku labarin ala man tanazzalu shayatin akan da shedanu suke sauka shi ne manzon Allah Ke dan bai isa ya sauka akan manzon Allah ba alaihi salatu wassalam dan bai isa ya siffanci ya zo ya yi wa manzon Allah ko wannan bai isa ba Allah ya tsare manzon Allah alaihi salatu wassalam daga wani dan ya zo ya yi wasa da hankalin manzo alaihi salam ya zaba manzon Allah ya ce ba wadatin ba sai akwai dan tare da shi bi ma'ana aljani kowannen mu yana da shedan tare da shi amma manzon Allah na sa shedanin shi manzon Allah ya musulunta sallallahu alaihi wasallam amma kowannen mu tare yake wato kai kawo da shedan kuma shi ya za ga wani lokaci zuciyar ka tana kawata ma kai ayyuka marasa kyau kai ayyuka na barna wannan shedan ne yake kokarin sai ya zungure ka ya sa ake son kullum in ka ce wannan zungure ta shedan sai za mu ce shi ne mu dinga cewa wato a'udhu billahi minash shaitanir rajim in mun ji zungure shedan cewa ku je ku yi wani aiki na barna je ka yi zina je ka sha giya je ka sha wiwi je ka yi wani aiki mara kyau to sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina je cire wajen Allah ya ba mu wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah innahu samiun alim a suratul araf wa imma yanzagannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah إنه هو السميع البصير السميع العليم السورة الفصلت إذا كده ينا سوكاني أكوا هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم شيطان سنا سوكاني أكن جدك أفاك شيني مقريتي mai yawan ƙarya asim wanda yake mai zunubi shine shi da yake soke a kas amma ba manzan Allah ba alaihi salam yulquna sama su bokaye suna wato kokarin wato su sauraro magana su jiyo ta isar da ita zuwa kunnan mutanen da suka zo wurin su wa kazibun amma mafi yawan bokaye magaryata ne su abin da za su faɗa kamar yadda na ambata mana ɗazu a baya wato sai sun garwaya da ɗarya ɗari sannan sai su faɗa sai gaji mutum yana cewa to boka bai ce kaza da kaza ba zai faru kuma gashi yana faruwa bai ce an sace motar a wuri kaza ba gashi kuma an je wurin an same ta to irin waccan magana ce da wato shedan ko aljanu suka jiyo daga sama tattaunawar mala'iku suka zo suka isar da ita kunnen boka to ne boka sai ya garwaya ƙarya ɗari ya isar wa mutane mutane su dinga ganin kamar wato boka mai gaskiya ne bayan boka makaryaci ne ƙarya yake bai san komai ba gaibu Allah ne kawai ya sani kamar yadda ayoyi suka ambata mana sai ayoyin ƙarshe da za mu tsaya kansu Allah azza wa jalla yana maganar wato shu'ara me shuara su ne mawaka Allah ya faɗi wato me matsayar akan mawaka wai shuara kuma waka iri iri ce akwai waka wajen da ke mai kyau akwai waka wajen da ke mummuna waƙar da ake yin ta da kiɗa waƙar da ake ambatan wani ba Allah ba waƙar da ake wato kira da wasu mutane a bashi sifofin Allah irin wannan waƙa ita ce wacce Allah ya haramta waƙoƙi na yan duniya waƙoƙi na wato faɗala da waƙoƙi marasa kyau su ne Allah yake magana a nan ba wai dukkan waƙa ba domin akwai waƙa akwai kuma waƙe ta ga ai akwai waƙoƙi ba akwai waƙoƙi masu kyau na ilmantarwa na wato faɗakarwa na yin wa'azi na abin da ya shafi nuna wa mutane abu mai kyau da irin wannan waƙa ba ba hana ta ba irin waɗannan mawaƙan ba su Allah yake magana a nan ba wai ara Allah yana maganar mawaƙa waɗanda suke suna waƙoƙi na zambo waƙoƙi na habaici zuwa ga al'umma da da kuma wato addinin Allah wai shu'ara mawaƙa ya tabi humul gawun halakakku ne suke bin mawaƙa mafi yawa halakakkun mutane su ne suke bin mawaƙa haka Allah ya faɗa wai shu'ara ya tabi humul gawun kuma shi yasa Allah ya kore wa manzan Allah cewa manzan Allah ba ba ne manzan Allah bai taba yin waka ba alaihi salam wa ma allamnahu kira wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin Allah ya ya faɗa ga hakin manzan Allah cewa ba mu sanar da manzan Allah waƙa ba waƙa ma ba ta dace da manzan Allah alaihi salatu wassalam ba abin da yake faɗa wahayi ne na Alƙur'ani mabayyani wanda Allah ya yi masa amma manzon Allah baya waka sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ayat suratu yasin ta bayyana wa shuara'u yattabi'uhum al-ghawun mawaqa halakakum bayi ne suke bin alam tara annahum fi kulli wadin yahimun ya manzon Allah ba gani bane cewa su mawaqa fi kulli wadin a kowanne irin wadi bi ma'ana kowanne irin wato salo na magana sai ya gansu yahimun wato suna ketare iyaka suna faɗin maganar da sun san ba haka ba ne mawaƙa sai su faɗi maganar da sun san ƙarya suke ba ruwansu da tantancewa ba gani wani wani mawaƙin ma sai ya faɗa ma kalmar da saɓon Allah ce da a cikin waƙa wai don ta daɗi don ya zamto ya ja hankalin mutane da mawaƙa suna wannan ba waɗanda suke bin mawaƙa ba waɗanda suke ɗaure gindi ga mawaƙa sai waɗanda suke halakakkun bayi wannan magana ce ta Allah a cikin wannan suwajin shu'ara والشعراء يتبعهم الجاون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون أي مكراتو فكيدو بابن اتوا سوما واقا تكن كو النوادي نسلا واقا يهيمون سيسرين كيتر إياكا وأنهم يقولون ما لا يفعلون سنة فدن أبن دا باسا عيكتاوا أدن قصر والمواجئين كتوا أشاروا بالي تبني هذا مواجئين a sha ruwa yana nufin fagiya a sha giya wai ba laifi ba ne wani ya zubilla Allah ya fi masa ya gabarta mai amma kaga wannan ai ba karamar barna ba ka ce a sha ruwa ba laifi ba ne bayan ruwan nan da kake nufi giya ba kake nufi giya kuma nasin alkur'ani Allah ya haramta ta ya ce ya ayyuhal amanu innamal kamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقيا بينكم العداوة والبغداء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة قال أنتم متعود أما أن يزو يكي أشاروا فعلي في بيت وأن يزو يكي يا رنس سشاجيا أما شبايا شنجيا كاقي بعد أمري يا بعد كومنتي وأشاجيا فعلي في بني يا رنس سشاجيا أما شبايا شاجيا با هذا مواكيني a wannan قصر شامو شا شا شا hausa هذا samu أنا to kaga gaskiyar Allah ce take sake fitowa fili cewa wa shu'ara'u yattabi'uhum al-jahud wa alam tara annahum fi kulli wadin yajimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun amma kamar yadda na gaya min akwai waƙoƙi masu kyau akwai waƙe kyakkyawa yanzu kalli intiraj na aliyu na mangi ta ga ai akwai wato abin da ya tafi wa'azi ne ta ga irin wannan waka ba ta cikin irin wakar da Allah ya haramta ba da cikin irin waƙar da Allah yake zarga inda waƙe ne ba kiɗa ba rawa ba karuwai ba haɗa maza da mata ba yin habaiti ba cin mutunci ba zagi sai dai wasu a gaya mutane wa'azin da zai amfane su a yi wa mutane wa'azi akan mutuwa aliyu na mangidi ya yi ya ce tare dai kuke ko ina ne yana maganar yana maganar mutuwa sai tare dai kuke ko ina ne ko kana tafi ko a zaune ba ta kunyar ko suwa ne da tana da makangari ne aida na maruzu bai mace ba dubi dai auna waiki ne ta gawa ba kamar shi har cikin ruwa ne ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba ta ce wannan ba wa'azi ba ce ga wannan wa'azi amma wannan mai ce ce waka ce waka ce da ba habaiki ba cin mutumci ba zagi ba faɗin bukaken maganganu ba ba ba to kaga irin wannan waka ce ta halal waka ce mai kyau ko waƙar yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jima ali da mangin diyayi yana yaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya fi kowa da boye ai kowa duhu ya yayi zuciyar kowa ta waye ya ba mai ba da ƙaye ga kyauta ba da kurmato ba waye kai waye kamar sa waye san asali ya nasa waye samu irin rabansa tunda Allah ya yabe ki duk wanda yake shi mai gaba da Allah nan ba gaskiya bane ba daidai bane wannan kaga wannan waka ce mai kyau waka ce mai kyau aliyu na mangi waka ce mai kyau wanda dole wa aliyu na mangi ta ga wannan ba da cikin irin wannan waka da Allah yake cewa wato wacce arawu ya tabi humul gaun haka nan nasiru kabara dan ko mun saba da mutum a ga akida in dai abin da ya faɗa gaskiya ne sai ka yaba ina magana gaskiya Allah yake ya ayu ladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw alwalidaini wal aqrabin إن يكن بريا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تولدوا فإن الله كان ما تعملون كبيرا كبيرا ألا يفضلنا يجي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولمتوا ما سبادة شهداء عادلتي ما استيعوا دين شهداء القسطية ولا يجرمنكم سنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا huwa aqrabu taqwa inna allaha kabirun bima ta'malun Allah ya ce kada gaba da mutane kada kiyayya da kuke da mutane ta dauke ku ta hana ku bayyana gaskiya cikin lamarin mutum yayi abin kirki amma kana gaba da shi amma yana gaba da kai amma ba jituwa tsakanin kai da shi babu wato ga maciji tsakanin kai da shi Allah ya ce kar wannan rashin ga macijin kar wannan rashin jituwar kar wannan gabar da suke tsakaninku da mutane ta hana ku yin alaji قيدلوا في آلنسي وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله كبير بما تعملوا كما يفتحكم وصايا العشرة سيوى للي أفتكتيا أفضل مجانا تآلنسي فودا كام مكو سنتاني ألا باين ياتي واتو ياتي ولا تقربوا ولا تقربوا الفوائد ما ظهر منها وما بدا ولا تنفر النفس التي حرم الله إلا بالهام ذلك مستاقم به لعلكم تأكلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أثن حتى يبلغ أشدها وأوفوا الكيل والميدان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها محل الشاهد قال يتي وإذا قلتم فاعدلوا إن ذاكوا فتبا جنا في آدلت كان سي دي بي وارد اي بي سي ne kai adalci kan wane yana abc wane yana pdp ya adalci kansa kai dan izala ne wani dan tarika ka faɗa adalci akan dan tarika kai dan tarika wani dan izala ne kai adalci akan dan izalan nan shine Allah ya ce wa idza fadilu ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ويناسر كبلا الله يجقن سي غافر تامي إما يا أبو مزن الله صلى الله عليه وسلم تكلموني مسكو yake cewa begen Muhammad ya cika min zuciya a cikin ta ba kyauran muhalli ko daya kage na yaban manzan Allah ne da ko da manzan Allah ya wallahi garwakin idar sado da ti ya koda sassan zuciya wayoniya na so ka ɗaha kamar ido ga makauniya na so in je ni gare ka kosa sau ɗaya na so ziyara gani ba ni da fiffike tsakani kai na gano masoyin zuciya ya ta maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bi manzan Allah alaihi salatu wasallam idan mun saba a koma mai muka saba ba zai ana mai mai adalci ba jinda umarnin Allah ne to kaga wannan ita ma waka ce mai kyau ba waka ce mara kyau amma waka ta batsa amma waka irin ta yan diraman nan waka wacce za ka ji wato ana faɗin kalmomi marasa kyau to irin wannan waka ita ce wakar da ba ta dace da wato a musulmi ba irin wannan ita ce in mutum ya yi sai Allah ya baki zunubi a madadin lada Allah ya kiyaye kuma cikin sabon manzala akwai mawaƙa hassanin bisabin mawaki ne yana yi wa manzan Allah kariya da wakar da yake yi Allah azza wa jalla yake cewa annahum na mala ya yaf'alun suna faɗin abin da ba su sani ba su mawaka illa na amanu wa amilus salihat sai dai waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai su ba sa cikin waɗanda wato za a kira shu'ara'un da gawuna suke ɗin Allah ya ce wa zakarullaha kafira suka ambaci Allah da yawa ya zanto kana yin waka ta musulunci kuma ka ce qur'ani kana karatun hadisi to abinda ake so kenan wa zakarullah kathira wa antazaru min ba'di ma zulimu suka wato taimaka suka nemi wato taimako bayan an zalunce su da waƙas Allah ya ce wasu ya alamun ladina zalamu da sannu Allah Allah zai san imana zai bayyana ilmin zuhuri ne nan wasu ya alamun ladina zalamu da sannu Allah zai bayyana wato waɗanda suka zali suka yi zalunci ko da sannu waɗanda suka yi zalunci za su gane alladina zalamu su ne fa'ilin anan wa sayalamu alladina zalamu da sannu waɗanda suka yi zalunci suka